bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi a abota masa muna masa godiya yau ma cikin ikon sa da yardarsa da ganin damarsa ya sake girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar jiyar e a cikin garin Bauchi yau wuni na 23 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 ya zo daidai da goma sha uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida a fige biyar. muna da na sha biyu ko to sha biyu ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida a kirgin miladiya muna roƙon Allah kukin sarki dasar da mu ɗan daidai da kuma aiki da daidai a idan ba kuma ta bari muna ƙarshen kissan nan ta annabi zakariya alaihi salam da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya arzuta shi da ɗa wanda zai zama mai gadonsa wajen yaɗa ilimi da karantarwa da kuma tsare martabar addini muna tattaunawa akan fa'idodi da za mu samu ko wasu daga cikin fa'idodi da za mu samu a cikin wannan kisa a daga cikin abin da za mu fa'idanta da shi a cikin wannan kisa a wato abin da malamai suke tattaunawa shin ishara za ta iya zama a hukuncin magana ko ba za ta zama a hukuncin magana ba ga shi dai annaban Allah zakariya Allah madaukakin sarki ya ce yace ayatuka Allah tukalliman nasa salafa layalin sawiya sai Allah ce fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya a cikin ali imrana qala ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadkur rabbaka kaseeran wa sabbih bil ashi wal inkar kaga illa ramzan sai dai ishara nuni wasu malamai suka ce nuni nuna musu yake yi baya magana amma zai musu ishara wasu suka ce rubutawa yake yi a ƙasa sai su karanta to ƙarƙashin wannan malamai suke karanta suke fahimcewa kenan mutumin da yace zai yi magana ko yace ba zai yi magana ba amma sai ya rubuta ko ya yi ishara ba za a ce yi magana ba kenan domin ga annabin Allah Zakariya an ce ba magana da mutane ba amma kuma yana musu ishara ashe ishara ba ta iya ba ta daukar me ma'anan suna ke ma'anan a magana ke wato misali mutum ne matarsa ta ba sa masa rai ran sai mutukar baci yace ya rance da Allah sai yayi awa 48 bai mata magana ba la Allah ustaz ne baya so ya kai kwana uku dan annabi ya hana sai ce sai awa arba'in da takwas ya mata magana ba to ka san abin karɗa mata da miji ya shigo gida ya ga ta buga kwalliya ta ɗauke hankalinsa shi ko ya rantse da Allah ba zai mata magana ba da ya fita gida akan hanya ya tafi ofis da ya tuno da kwalliyar sai rubuta mata i love you sai tura mata a waya ya yi mata magana ko bai mata ba <laughs> yanzu a ce ya mata magana ko bai mata magana ba domin kun ga anan wasu malamai suka ce da ya ce fa'auha ilayhim an sadu a rubuta wayi kuma an ce ba zai yi magana ba ne sai suka ce a shekenan nan mutum ya yi rubutu to yana nan ba sai ka fara ba tun daga gashi Allah madaukakin sarki ya ce ba zai yi magana ba sai amma sai aka ce zai iya yin ishara an fahimta ko sai ya ce zai iya yin ishara kuma ba a ce masa ai yayi magana ashe kenan suka ce ishara wato idan mutum ya rantse ba zai yi magana ba dan yayi ishara to ba magana yi ba an gane ko ko dan yayi nuni da hannu duk ba za a ce ba za a ce yayi magana ba shi yasa an da mutum yana sallah wani zai zo ya masa magana sai ba shi amsa yana cikin sallah ya ba za ka ce yayi magana ba ko irin sallar mata wani lokacin mata suna sai da kaya ba su so ciniki ya wuce musu sai gan an zo wani ana kaza a bani kaza a bani omo sai ta buga cinya sai ta nuna wato a ajiye kudin a dauka <laughs> to kaga idan na a ce ishara magana ce da sai mu ce sallar ta me sai mu ce sallar ta ba ci ko <laughs> to nan kuma sai suke tattaunawa akan talaqul akhras wato a sakin al-akhrasu bebe wanda baya magana ku dan bada wuri mun samu ziyarar shugabannin jama'atu nusrar islam na jihar Bauchi ai mana afuwa sun sanar da ni za su za zarce mu amma sai na manta da an yi musu tanadin waje muna ba da zuwan wakilai na jama'atu nusrar islam na jihar Bauchi to za mu ga cewa al'akras wanda baya magana idan aka ce shi ma ishararsa ba magana ba ce rubutunsa ba magana ba ce to shi za a samu matsala saboda shi yanzu in zan yi sakin mata ba shi da bakin da zai ce ya sake da baki to in ya rubuta shi a takarda ya bayar ta ga menene shi saki ne haka nan ma duk da cewa ko mai magana ne dama zai iya yin saki da takar da rubutu to haka shi ma bebe zai iya yi da rubutu to haka kuma zai iya yi da ishara shi idan akwai wata ishara da bebaye suke yi idan sun yi haka suna nufin san sake ba ta su ne to idan bebe yayi wannan abu matar ta saku amma kai inda za ka yi matar ka ba ta saku ba saboda ishara ba ta iya zama maka magana kai a matsayinka a cikin wannan kisa za mu fahimci wato wajabcin riko da shari'ar Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki ya kira annabi Yahya alaihi salam yace ya Yahya kuzul kitaba bi quwwa ya kai Yahya ka rike littafin Allah da ƙarfi kaga annabawa ma ana jan kunnan su akan cewa su rike littafin Allah idan har annabawan Allah Allah yana ce musu ku rike ka san dai ba za su yi wasa da littafin Allah ba ko amma ake cewa su rike su rike su rike shine abin da ake cewa ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro wato mu ne ake gaya mana cewa ba mu da wani abu babu wata hanya da za mu yi nasara a cikin rayuwarmu in ba mun yi riko da littafin Allah tabaraka wa ta'ala ba shi yasa annabawan Allah ma ake ce musu ku rike littafin Allah ku rike littafin Allah wannan yake nuna babu wani mataki da mutum zai kai na girma ko daraja a musulunci ko daukaka a ce ya yana da damar da zai bar shari'an Allah ko bar littafin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin har yanzu wannan kissa ta annabi zakariya alaihi salam za mu fahimci annabi yahaya alaihi salam yana daga cin baiwar da Allah madaukake ya masa wanda da yawa daga cin annabawa bai musu ba annaba an ba bashi annabtaka tun da wuri domin Allah ce wa atina wal hukma sabiyan mun ba shi ilimin littafi tun yana karami muka ce malamai sun yi ijma'i cewa annabi yahaya an ba bashi annabtaka tun kafin ya kai shekara 40 sun yi saɓani akan yaushe ne aka ba bashi annabtakar amma dai duk sun hadu akan cewa an ba shi annabta tun bai kai ɗan shekara arba'in ba wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna keɓance wani mutum da wata falala don an ɗauki falala an ba wani mutum baya nuna cewa ya fi sauran gaba ɗaya ai da ijma'in musulmai ne annabi musa alaihi salam da annabi isa alaihi salam da annabi nuhu alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam da kuma shakundum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sun fi annabi haya amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bashi annabta ba sai da ya kai shekara 40 ashe a dauki wata daraja a ba wani a cikin mutane wannan baya nuna cewa ya fi sauran gaba daya wannan zai sa in Allah madaukaki ya baka wata baiwa ya maka wata daraja kar ka dauka saboda ka fi kowa ne Allah madaukaki baka wannan abu a cikin wannan kissa har yanzu zamu fahimci a wato yadda tausayi na annabawan Allah madaukakin sarki yake zuwa ga mutanensu domin Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Yahaya, da cewa irin sufofin da ya bashi ya bashi wa hananan min ladunna wa zakatun wa kana taqiyya wato yana da tausayin al'ummarsa dukkan annabi Allah madaukakin sarki yana sanya masa tausayi na al'ummar. saboda ta hanyar tausayin da yake ji ne duk wani abin da ya gani na alheri zai nuna musu ba zai musu rowa ba idan kana jin tausayin mutum tausayi na gaskiya to ba yadda za ka ga wani amfani ba kai kokari ka sadar masa da shi ba ba zai yi ka ga wani sharri ba face sai kai kokarin ka tunkuɗe masa shi wannan kuma yake nuna wajabcin wato malamai su zama masu sufantuwa da irin wannan sifa ya zama na cewa malamai suna suna tausayin al'umma idan malamai suna tausayin al'umma to duk lokacin da za su isar musu da sako za su duba wato uslubi za su duba lafazi za su duba yanayi da ya kowanne dacewa su isar da sakon dan al'umma su karba tun da su suna tausayin al'umma so suke su karɓi shirya to bai kamata su yi musu hawan kawara ba ya kamata su isar musu da sakon ta yadda suke ganin cewa duk yadda aka yi za su karɓi wannan sakon udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa alam biman dhalla an sabili huwa alam bil muhtadin wannan yana nuna mana yadda ake so malamai tunda su magadan annabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al ulama warasatul anbiya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد واحد النبي صلى الله عليه وسلم يجي malamai لم da دع النبوان سوف annabawa ba كدي suka bari ba abinda suka bari ilimi ne wato ta hanyar ilimin shari'a da hanyar ilimin da ai yadda annabawa suka isar da sako to shine abinda malamai kamar da su gada idan malami ya zama na cewa yana isar da sako ta yadda zai kore mutane daga addini to bai zama gajin annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cewa ce yassiru wala tu'assiru yassiru wala tu'assiru wala ku bi hanya mai sauki wajen isar da sako kar kore mutane idan malami yayi wani abu wanda ya sa mutane suka ji gaba ɗaya ma addini ya fita akan su saboda hanyar tsanani da ya dauko hanyar matsawa da ya dauko to bai zama magajin annabi ba idan tsarin da malamin ya bi ya sa ya kore mutane daga bin shari'ar Allah madaukakin sarki la'alla wani ransa ya ɓaci kuma akwai yanayin shi wannan malamin da irin sakonsa da yake isarwa ya sa wanda gaba ɗaya addini ma ya ja fita a kansa to wannan malamin yana da alhaki kuma bai zama gajin annabi ba domin annabawa masu tausayin al'umma su ne so suke yi su dawo su zuwa ga shirya shi yasa nake kira zuwa ga malamai iyayenmu malamai da almajirai yan uwana kullum mai kokari kowanne yana da kuskure kowa daga cikinmu amma kullum mu rinka kokari muna ganin inda ke kuskure a cikin mutum mu rinka gyarawa duk abin da kaga cewa kana yin sa da kuskure ne to ba wai ba daidai bane kuma kai ta tafiya akan abin da ka gane cewa kuskure ne kai sai ka gyara ka dawo ka bu hanya ta daidai wanda zaka zama kana nuna tausayin mutane kana kiran su ta inda za su gane addinin Allah madaukake sarki su bi a daga cikin abin da zamu fahimta a cikin wannan a kissa duk da cewa shi mun yi dogon bayani ji akan sa maganan girman kyautatawa iyaye mun yi dogon bayani akan wannan karkashin faɗan Allah madaukakin sarki wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ah sannan abu na ƙarshe a cikin wannan kissar wato za mu fahimci taka tsantsan din malamai na ƙwarai wajen magana akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala suna yin taka tsantsan wajen abin da za su faɗa za mu fahimci wannan cikin kissar musamman faɗin Allah madaukakin sarki wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana tafiya. an ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhu wani ya tambaye shi menene wa hananan min ladunna me hananan sai ce gaskiya ban sani ba Abdullahi ɗan Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam turjumanin Qur'an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassarar alkur'ani amma aka tambaye shi menene hananan a wani lokaci sai shi gaskiya ban sani ba Abdullahi dan Abbasin ba bai san wannan maganar bane ba bai san ma'anar bane domin wani lokaci an tambaye shi wa hananan din kuma ya fassara amma saboda taka tsantsan irin nasu dan adam yana iya shiga har hali da yawa yana iya shiga yanayi da yawa wani lokacin abin da ya sani ma sai ya rinka kokonto a kansa idan ka ɗauko ɗawainiya ka ɗauko abubuwa suka maka yawa wani lokaci abinda ka sani ma sai ka nemi kamanta wani in yi zafin kansa yawa sai manta sunan ɗansa ƙware kuwa zai kira yaron ɗansa ce in waye ma kai ka ga ka san cewa abubuwa an tara su da yawa ne ko to irin wannan abin yana bijirowa manyan mutane to abdullahi dan abbas la'alla wannan abin ne bijiro masa lokacin sai yana shakka akan ma'anar hananan su Da haka su in suna shakka akan maganar Allah ba sa fassara ta in suna shakka ni din nan kaza din nan kaza ne ko ba kaza bane wallahi ba za su fassara wannan yake nuna maka taka tsantsan din da magabata na kwarai suke yi wajen fassara maganar Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga a cikin magabata akwai wanda za a ce maka idan zai fassara ayar alkur'ani guda ɗaya yakan duba maganganun malamai kamar ɗari don ya samu abin da ya samu nutsuwa a kansa wacce ce Allah yake nufi don gudun kare je fasara da kuskure ranar alkiyama Allah ba tsakin sarki tsiye shi ya ce masa bai yasa ka fassara littafi na ba da ilimi ba to amma jama'a ku duba inda ake hawan kawara yau cikin al'umman mu akwai wanda in ka bashi arba'un hadith mai kyau ka san Allah ba zai karantar ba amma in Ramadana ce shi ma da majalisar da tafsirin Al-Qur'ani arba'un hadith akwai wanda ba zai karantar ba amma in ramadana yayi shi ma da madrasar sa tafsirin alqur'ani alqur'ani shi kowa zai iya hawa sa 40 hadisi ne sai an shirya amma shi alqur'ani kowa zai hawa Allah ya sauka to wannan shine abin da zamu iya dan rerewa a cikin wato fa'idodi da suke cikin wannan kissa insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu ci gaba da aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa kursul kitabi maryam

lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya gama ba mu kissar annaba zakariya alaihi salam da roƙon da yau ubangijinsa akan ya ba shi da bayan ya manyanta ya girma tsufa ta kama shi gashi kuma matarsa ita ma ta tsufa kuma ba taɓa aihuwa ba amma a lokacin abin da ya gani nana na Maryam, wanda Allah maɗaukaki ba ta na karama lokacin da zai shiga wajenta ya rinka ganin abinci kala-kala irin abincin da ba a samu a wannan lokacin amma ita tana da shi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wannan dalili kenan da yasa annabin Allah Zakariya ya roki Allah maɗaukakin sarki ya arzuta da shi da ɗa wanda zai tsara addinin Allah tabaraka ta'ala ko bayan mutuwarsa to da yake akwai dangantaka tsakanin kissar annabi zakariya alaihi salam da kuma kissar na na maryamu don haka Allah maɗaukakin sarki shi yasa yake yawan haɗa wannan kissar ta annabi zakariya da kuma kissar maryamu wajen haihuwar annabi isa alaihi salam a nan ma kaga bayan ana gama kissar annabi zakariya sai aka kawo kissar maryamu haka a cikin ali imrana ma ya faru haka kuma ya faru a cikin anbiya da zaran an gama kissar annabi zakariya to sai a kawo kissar Maryamu saboda suna da alaka da juna ta fiskoki fiska ta farko shine ita kissar Maryam alaiha salam mahaifiyar Annabi Isa wato idan har kissar Annabi Zakariya abin mamaki ne to kissar Maryamu ta fi mamaki don haka in kula mamakin abin da ya faru wa Zakariya to ga wanda ya fi wannan mamaki Allah zai baku bari. abu na biyu kasancewan akwai dangantakan zamani Daga dantakan wurin zama bal da dangantaka ta jini ba kamar yadda za mu karanta a cikin karatu akwai dangantaka da take tsakanin annabi haya da kuma annabi isa alaihissalam ta jini to kuma gashi zamani ɗaya suka yi lokaci ɗaya ne ma kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa lokaci ɗaya ne aka yi cikin haihuwar annabi haya a lokacin kuma aka yi cikin haihuwar annabi isa kuma a gida ɗaya kaga karewar dangantaka kenan da haka Allah madaukakin sarki ke hada kissar a waje daya yake bada labarin su Maryam a Maryamu bint Imran wannan baiwar Allah Allah madaukakin sarki a ya karrama ta ya girmama ta kamar yadda a muka bayyana a cikin kissar Ali Imran irin yadda Allah madaukakin sarki karrama ta da girmama ta da yi da kuma tsare ta yi daga dukkan abin da ake tsoro wannan yana daga cikin abin da ya sa har malamai saboda girmanta da suke gani har suka yi sabani wai shin maryamu kan annabi ya ce ko ba annabi ya ce wannan magana magana ce wadda malamai manya manya suke fadanta manyan malamai irin su ibnu hazm al-zahiri irin su ibnu atiyya irin su al-imam al-qurtubi su suka ce sam maryamu fa annabi ya ce kawai dalilai suna nuna cewa su suna gamsu cewa annabi ya ce amma jumhurun malamai sun tafi akan cewa maryamu ba annabiya ba ce domin ingantacciyar magana ba a aiko annabi sai namiji ita ko ba namiji ba ce mace ce domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya faɗi cewa baya aikowa sai wanda yake namiji ne to kaga tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa wama arsalna kaga Allah madaukakin sarki ne yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu taba aikowa wasu mutane kafin ka ba illa rijalan sai mazaji nuhi ilaihim ko yuha ilaihim kirawo guda biyu muna musu ana muna musu wahayi ko ana musu wahayi abinda ke nuna kaga rijalan mazaji ake aikowa kuma Allah madaukakin sarki bai ambaci Maryamu a matsayin annabiya ba siddiqiya ne yake mata ما المسيح ابن مريم إلا رسول أرسل من قبله الرسل Allah madaukakin sarki ce mal masihu ibn maryama illa rasul masihu almasihu dan maryamu bai zamo ba a ce annabi ne shi kaga shi ce Allah ya tabbatar da cewa shi annabi ne na Allah manzo ne qad khalat min qablihi ar-rusul kuma kafin shi wasu manzannin ma sun tafi sai ce wa ummuhu siddiqatun amma mi haifiyarsa siddiqiya ce kaga da sai ce wa ummuhu nabiyatun amma bai ce haka ba sai ce siddiqatun kana ya kula ni ba to wannan yana daga cikin dalilan malamai da suka ce yin magana da mala'ika yayi da ita dan mala'ika yayi magana da mutum kadai baya mai da shi mai Ba ya mai da shi annabi Allah madaukakin sarkin ya ga dama zai sa mala'ika zo ya ta magana da kai amma ba sako ne zai baka na shari'a ka isar ba idan ba sako aka baka na shari'a ka isar ba zaka zama annabi ba an yi magana da ita albishir akai mata mala'ika ya mata magana mata albishir wannan kade ba zai bayar ita annabiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane guda uku wanda aka turo musu mala'ika ya zarrabe su hadisi na cikin Bukhari da Muslim wanda ɗaya kuturu ne ɗaya makaho ne ɗaya mai kora mala'ika aka turo musu yi musu magana yi musu jarrabawa ko ba su zama annabawa ba ashe kenan kawai dan annabi dan an turo mala'ika ya magana da mutum kawai haka shikenan ba zai zama ba zai zama annabi ba dan haka babu annabiya a cikin mata kamar yadda babu annabi a cikin aljanu to haka babu annabi a cikin mata Allah madaukakin sarki yace wadkur fil kitabi maryama ambaci maryamu a cikin wannan littafi idin tabadat min ahliha yayin da ta nisanci mutanen ta makanan zuwa wani wuri sharqiyyan ta gabashi fattakhadhat min dunihim hijaba ta riki shamaki tsakaninka da su fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata muka aiko mata ruhinmu fatamassala laha basharan sawiyya sai ya misaltu a wajenta a matsayin mutum wanda yake madadinci qalat sai ta ce inni ƙudurin rahmani minka ni ina roƙon Allah ya tsire ni daga kai in kunta taqiyan in ka kasance mai tsare dokokin Allah Ola, sai shi mala'ikan yace da ita ma ana rasul rabbiki iyaka fa ni dan aikan ubangijinki ne li Habalaki ya aiko ni don in baki gulaman ɗa zakiyan wanda yake tsarkakekke Olat sai ta tace anna kudu li gulamun ta yaya ɗa zai samu gare ni walam yamsas ni basharun alhali ɗan adam mutum bai shafe ni ba walam aku baghiya ni kuma ba mazinaciya ba qala kadhalika qala rabbuki yace da ita haka nan ubangijinki ya faɗa yace huwa alayya hayyin wannan abin ne mai sauƙi ne a wajena walinaj'alahu ayatan linnas kuma mun yi haka ne dan mu sanya shi aya ga mutane wa rahmatan minna da kuma rahama daga gare mu wa kana amran maqdiyya wannan kuma wani al'amari ne wanda an riga an hukunta shi anan zamu ga cewa Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa abu na farko an batanna na Maryamu fil kitabi a cikin wannan littafi alqur'ani kenan wato Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kissar Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam a cikin wannan littafi aka ce alkitab anan to ana nufin alqur'ani wato ambaci labari da kissar na na da haihuwar da sai na ɗanta ambace shi a cikin wannan littafi alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa ibin tabazat min ahliha makanin sharqiyya yayin da ta nisanci mutananta ta nisanci jama'arta ta koma wani wuri ta gabas malamai sun tattauna akan wai me yasa na na Maryamu ta nisanci mutane Allah madaukakin sarki ya ce ta nisanci mutane me yasa ta nisance su wasu suka ce ya abun ya fara faruwa mata ne lokacin ta nisanci mutane ta gama jinin al'ada a lokacin za ta yi wanka a al'adarsu kuma ba sa yin wanka a gida don haka ana komawa gefe ne can a je a yi wanka don haka ta koma don ta yi tsarki na ɗaukewan jinin al'ada haka wasu malamai suka faɗa wasu daga cikin malamai suka ce a'a ta koma gefe dai tana bautar Allah kamar yadda dama aka sani domin in ba mu manta ba ita Maryamu dama ai an yi baikonta ne ta yi hidima wa ɗakin Allah tabaraka ta'ala domin imra'ati imran a lokacin da ta aife ta dama ta riga ta ce ni nazartu laka ma fi batni wa harrama wa idh qalat imran rabbi inni nazartu laka to ga lokacin da ta aife ta dama abinda take kina tace ya Allah nayi kancin abin da ke cikin nan nawa ya zama yantacce gare ka ya zauna ya hidima wa ɗakin ka ka taqabbal minni Allah ka karba min wannan baikon nawa naka anta sabiul alim Allah kai mai ji ne kuma masani ne kenan ta riga ta yi baikonta dama ita hidimar ta kullum girmamawa da gyarawa da wa ɗakin Allah ta baraka ta'ala suka ce wannan yana daga cin abin da su suke yi dama wancan lokacin gida in gida na kirki ne to za a samu wani da a gidan da za a yi baikonsa ya zauna ba abin da yake yi sai aiki wa addinin Allah tabaraka ta'ala wasu malamai suka ce to abin da ta koma gefe ta yi kenan wannan ya fi kama saboda ta da yadda Allah madaukakin sarki ba mu ta da dama hidimata take a masallaci ya fi kama da wannan akan wancan domin wancan wani abu ne wanda sai an sake nemo wani dalili da zai tabbatar da cewa abin nan wankan al'adar nasu gefen gari suke fita suna yi duk wannan yana buƙatar sai an samu dalili da zai koyi bayan sa in ba haka ba zai zama cewa rajaman bil gaibi ne amma in an ce ibada ta koma tana yi dama alqur'ani ya nuna cewa ita an kyautar da ita wa dakin Allah tabaraka wa ta'ala ne dan ta girma. a Allah madaukakin sarki ya ce da ta tashi kebancewa din yi makanan sharqiyyan wani wuri ta gabashi wasu suka ce ta gabas a cikin gidan da take zaune ne sai ta koma ta gabas sharqi wato mafitar rana kenan inda rana take fitowa wasu kuma suka ce a sharqiyul masjidi a cikin masallacin da take zaune tana bautar Allah madaukakin sarki ne ta koma ta jihar jihatu sharqi wurin da rana take fitowa suka ce saboda dama yana daga cikin abin da suke girmamawa suna girmama al-mashriq mafitar rana saboda suna ganin cewa duk wani haske ta mafitar rana yake fitowa don haka suke girmama inda haske yake fitowa suka ce wannan dalilin ne ma ya sa saboda kissar maryam alaihi da lokacin da za ka samu cikin annabi isa alaihi salam da wannan abin ya faru mata ta yi ta mafitar rana ne ta gabas suka ce shi ne dalilin da ya sa nasara suka ɗauki alƙiblarsu ta zama shi ne gabas ai za ka ga alkiblarsu su ma gabar suke kallo ko inda rana take fitowa to bambancin mu da su mu nan nan ne muke kallon gabar amma mu alqibla mu ba gabar zuciya alqibla mu ce dakin kawa da haka shi yasa waɗanda suke yamma ne suke kallon gabar wanda suke gabar da dakin kawa za su kalli yamma wanda suke kudu za su kalli arewa wanda suke arewa za su kalli kudu ba ma su ko ina suke suna fuskantar mafitar rana ne suka ce saboda wannan abin da ya faru ne shi yasa suka rike wannan Allah madaukakin sarki yace mana fattakadat min dunin hijaba a lokacin na na maryamu alaihi salam da ke kefan kebance din wato ta koma gefe kuma sai ta sha sa sha tsakanin da mutane ba wanda ke ganin ta ma'ana ta kadaita a lokacin da mala'ika ya zo mata Allah yake ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata ruhin ar-ruh anan malamai sun fassara shi a guda biyu shi yasa sai nace ruhu kawai na bar shi in mun zo fassara shi sai mu je mai ar-ruh wasu malamai suka ce ar-ruhu anan ana nufin annabi Isa fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata annabi Isa tunda Allah madaukakin sarki shi ma kira shi da arruh sai muka aika mata shi fa tamassala laha basharan sawiya sai yazo a siffar mutum wato dan nata ne aka turo mata shi tun kafin a wato ta samar da shi domin rayukan mutane ai Allah madaukakin ya riga halitta su dama to sai aka turo ransa sai ya misaltu a matsayin mutum sai ya bayyana mata haka wasu suka fassara amma wasu malamai suka ce ar-ruhu anan gaskiya ana nufin mala'ika jibril ne fa arsalna ilaiha ruhana ai fa arsalna ilaiha malakan sai muka aika mata mala'ika suka ce mala'ika jibrilu ne aka aika mata domin shine Allah madaukakin sarki duk da cewa an ambaci annabi Isa ar a cikin alqur'ani amma ba shine ake yawan ambatansa da ar ba mala'ika jibril ne ake yawan ambatansa da ar-ruhu qul نزله روح القدس من ربك بالحق كو تنزل الملائكة والروح كو نزل به الروح الأمين هذا الروح الروح دك أنا أنا نفهم mala'ika jibril ne suka ce to mala'ika ne Allah madaukaki ya aiko mata da yawa daga cikin magabata kuma abinda suka rinjari kenan suka ce Allah madaukakin sarki ya aiko mata mala'ika ne domin ya ce fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya kuma shi da kansa yace inna ma anna rasulur rabbiki ni dan aikan ubangiji ne to wanda Allah ya saka saba aikowa kuma su waye ne mala'iku ne Allah ya saba aikowa da haka suka ce mafi ingancin magana mala'ika jibril ne Allah ya aiko mata an ce da mala'ika jibril ar-ruhu saboda ar-ruh shine gangan jiki take rayuwa da shi rai abinda mala'ika jibril kuma yake zuwa da shi wahayi ne daga Allah madaukakin sarki da shi ne kuma zukata take rayuwa duk zuciyar da ba ta da wahayin da Allah maɗaukaki ya ba wa mala'ika ya zo da shi wa annabawa ba, to wannan zuciyar matacce zuciya ce. Idan ka ga zuciya ta rayu, dole ce ta ƙulla alaƙa da aikan da Allah maɗaukaki ki ba wa ‘yan aikansa mala'iku suna kawa annabawa. Da haka saboda zuciya tana rayuwa da wahayi, shi yasa Allah maɗaukakin sari yake ce mala'ika Jibril da yake zuwa da wahayi arro. Shi yasa shi kansa, Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce masa arro. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الله هو كيف كيف هكذا auhaina ilayka muka yi wahayi zuwa gare ka da ruhan ka gani sai ci wahayin da ake sauko da shi na alqur'ani Allah madaukaki ya kira da to saboda zukata suna rayuwa ne da da da sakon da Allah madaukaki yake bawa annabawa Da haka fata masalar halbasharin sauyin sai ya zo mata a bashar ɗan adam sauyin kuma mai madaidaiciyar wato halitta malamai suka ce abinda ake nufi da madaidaiciyar halitta anan shine ya zo da kyakkyawar sifa ba sifar da za ta tsorata ba saboda ba so ake da tsorata ba yanzu so ake yi idan ta zo idan wannan mala'ikan ya zo ta saurare shi ta gudu idan ya zo da siffar tsoro ba ya gudu a za ta yi don kar ta ji tsoro shi yasa sai zo mata asalin mutum sannan kuma ya zo mata da kyakkyawar sifa don a tabbatar da nagartar na maryamu saboda ya zo mata mace ce matashiya da jinin a jikinta kuma sai aka aiko mata ɗan aika kuma babu kowa a wajen sai ita kaɗai kuma aka kawo mata kyakkyawa ya zo wajenta amma sai ta ce inni a uzubin minka abinda zai nuna maka mai nagartatta ba kowane abinci ne in ka ture za a ce baka jin yunwa ba ba kowane abinci bane ko kuma ba kowane abinci ka ture za a ce gaba mace abinci bane wani abincin an kawo maka ko baka ci ba za a ce wani ba ba ba a ce wani ai wani fa yana da wani akwai fulaku ya cin abinci a ba kowane abinci ne ake ake gane fulakun ka da shi ba ko ba gane ba yanzu ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ga misalin mutane guda bakwai da suke cikin inuwar Allah wanda babu wata inuwa sai ta ba sai ce wa rajulun da atkum ra'atun zati mansabin wa jamalin fa qala inni akhafullah da kuma mutumin da mata ce kyakkyawa yar dangi kaga sai aka ce kyakkyawa saboda ba kowace mata ce don an ture dan ka ture za a ce kawai da mutumin kirki bari. wani abin to ko kana jinwa ba za ka ci ba to saboda a nuna nagartar na na Maryam alaihi salam sai aka kawo shi a kyakkyawar sifa amma na na Maryam sai ta ji jarabawa in tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya aka ce dan a nuna nagartan na Maryamu alaiha salam sannan Allah madaukakin sarki sai ba mu labari abinda na Maryamu ta faɗa qala inni a'udhu birrahmani minka qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya sai tace kenan tana ganin wannan mala'ikar da wannan siffar tana ganin su abinda ta faɗa kenan qalat kawai abinda tace inni a'udhu birrahmani minka ina roƙon Allah maɗaukakin tsarki ya tsare ni daga kai tana neman tsarin Allah abin da ke nuna maka cewa ta Allah ce ka san shi mutumin Allah ko ya razana baya mantawa da Allah duk halin da ya shiga Allah yake tunawa wani za ka yana ambatan Allah amma da ya rikice sai kawai kama ihu sai manta da <laughs> kaga lokacin da ya kamata ambaci Allah ke ko amma sai ruɗe gaba da ai na baku labarin wani da aka ba shi lakar ja'akum in ya haɗu da yan fashe rinka karantawa in ya ga in ya ga yan fashe rinka karanta lakar ja'akum in da yana karanta lakar ja'akum to ba za su kula shi ba Ya ce in ya fara lakar ja'akum din sai ya ko ba ila ja'a rasulullahi saboda ya rikice to amma bayan Allah duk halin da suka shiga su suna cikin nutsuwarsu kaga ta inni a'udhu birrahmani minka ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ar-Rahman ya tsare ni daga kai in kunta taqiyya tana masa wa'azi kenan in kana tsoron Allah to karka kusato ni karka kusance ni in kana tsoron Allah wasu suka ce ah to me yasa za ta ce in yana tsoron Allah kar ya kusanto ta ai wanda baya tsoron Allah ne za a tuna masa tsoron Allah ah, tuna masa take cewa in dai shi din mai tsoron Allah ne to tana tana shi Allah din in dai za ka tuna Allah to bai kamata ka kusato ni ba wato in kunta taqiyana mina taqwa ke in kana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki kana bin dokokin Allah to kada ka kusance ni cikin malamin tafsiri akwai wanda suka kawo cewa shi taqiyan din nan wai taqi sunan wani mutum ne wai ya shahara dama ba mutumin kirki bane mutum ne mai bin mata to da ta ga ya zo wajenta sai dai tsamanin kowannen mutumin ne taqiyu da yake bin mata sai take cewa ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni daga kai in kai ne taqiyu da kake bin matan nan ba ma wannan magana ce mai rauni gaskiya domin cewa akwai wani mutum wai a lokacin shi ne ta taqiyu sunansa taqiyu bai bin mata kaga samu wannan ai yana bukatar wata ayar ta musamman saboda haka ta taqiyu dai da aka sani ne in kana jin tsoron Allah to ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ni daga kai ka ji tsoron Allah kar ka kusance ni to a lokacin mala'ika sai ya bayyana kansa gare ta qala inna ma ana rasul rabbik yace iyaka fa ni din nan da kike gani dan aikan ubangiji ki magana ta san da kenan da tana tsammanin cewa shashanci aka zo kawo mata hari yanzu labari ya canza ana gaya mata cewa mala'ika ne na Allah inna ma ana rasul rabbiki ni dan aikan ubangijinki ne li ahabalaki gulaman zaki ya ce li ahabalaki dan in ba ki da duk da cewa ba shi ki ba da dan ba waye ki ba da da Allah subhanahu wataala ne to amma dan aika shi ma in yazo ai ne bayarwa ne an fahimta ko dan aika in aka aiko shi bayar shi ma lokacin da yazo mikawa shi ma mai miye shi ma mai bayarwa ne dan haka sababi ne shi na bayarwa an gane ko in mutum aka masa kyauta gaba ba ka kace wane ya ce in baka to kamar haka ne shi yasa su malamai suka ce ana kaddarawa ai innama ana rasulur rabbiki arsalani li ahbalaki gulaban ya aiko ni dan in baki wato shi mikawa ne nasa amma asalin mai bayarwa waye Allah subhanahu wataala kuma aka gaya mata cewa wannan dan da za a bata da ne wanda yake tsarkakakke Allah ya tsarkake shi wato an mata albishir ne da la sai dai wannan albishir din a wajen na na Maryamu albishir ne mai girma ba irin na Zakariya ba shi annabi zakariya shi ya roƙa da kansa shi yake nema kuma abin da yake nema ɗin wato abu ne da shi yake so kuma babu wata matsala don ya samu don ba za a tuhume shi ba amma wannan akwai matsala amma dai albishi ne duk da cewa ita ya zo mata da damuwa domin Allah madaukaki ya gaya mana a cikin alim Imran idh ƙara idh qalat al mala'ikatu

Wa والآخرة ne ko in ne kam ka san alaran nan da tilawa ta zauna ba amarya da ta saura kawai ni na ce in ce wa in har ya ja in qala sai tuno Allah ka akwai wawun ni na tsallake ko shine sai gyara mu wa in qala til malaikatu ya maryam Allah ya saka da alheri kaga anan Allah madaukakin sarki to in qala til malaikatu ya maryam yayin da mala'iku suka ce ya maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minu Allah maɗaukakin sarki yana miki albishir kaga albishir ne da wata kalma daga gare shi ismuhu masihu isa ibn maryam sunansa isa dan maryam to anan shine Allah madaukakin sarki ba da labarin albishir din yace inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya albishir ne to amma wannan albishir din akwai matsala a cikin sa domin na na maryamu ba ta da miji ta yaya za ta samu ɗa babu miji ya saba wa al'ada ba haka Allah ya saba yi ba baƙon abu ne za a shiga damuwa qalat anna yakulu li gulam na maryamu labari ya cika mamaki ya cika ta yaya ɗa zai zabo gare ni walam yamsasni basharu alhali babu mutumin da ya kusance ni walam aku bagiyan ni kuma ba karuwa ba wannan tambayar ko da ya zama na namar yamma tana tambaya ne akan wai yi min bayani ta yaya haka zai yiwu ba musu take yi ba amma wai ta yaya zai yiwu matar da ba ta da miji babu namijin da ya kusance ta ta yaya za ta aifada yi min bayani kamar tana tambayin kaifiya ne zai iya zama kuma tana tambayin mamaki ne kamar yadda wasu malamai suka ce tambayar mamaki ne ya yaqulu li ulam kaga annabi zakariya ma shi da ba irin wannan ba nasa yayi mamaki yace anna kulu li gulam wa kanat imra'ati akhiran wa qad balagtu min al-kibr itiya ta juya ce ba ta aihuwa kuma ni na manyanta ta yayin samu da ballanta na wannan namiji bai kusance ta ba ta maimaita abu guda biyu ta ce walam yamsasni basharun walam aku bagayya walam yamsasni bashar namiji bai kusance ni ba kuma sai ta ce walam aku bagayya ni ko ba karuwa ba me bambancin magana ta farko da ta biyu namiji bai kusance ni ba ni kuma ba karuwa ba in aka ce namiji bai kusanta ba ai ya hade da na halal da na haram amma sai ta sake kawo ce walam aku bagayya shine wasu malamai suka ce na farkon da ta faɗa suna nufin kusanta miji na halal walam yamsasni basharun bi nikahi ba wani dan adam da ya kusance ni ta hanyar aure walam aku baghiyan ni ku ba karuwa ba na ba wanda ya kusance ni ta hanyar halal ballantana ne ballantana ta haram duk wannan yana nuna mamakin na na Maryamu ne har maimaitawan ma tunda kalmar farkon ta isar maimaitawan da ta yi duk yana nuna cewa tana cikin mamakin wannan abu ne ya haka zai faru malamai suka ce an ce ta ce bariyan bata ce bariyatan ba duk da ita bata ce suka ce saboda ita zina sababinta mafi yawa ya fi zuwa daga wajen mata sababin zina da yawa ya fi zuwa daga wajen mata shi yasa da wahala ka ji larabawa sun ce wa namiji bari sai dai mace da wuya ka ji an ce rajulan baghiyan ba sa faɗan haka abin saboda yawan faɗa wa mata suke yi shi yasa kawai sai suka cire tawul ɗin ba kamar ka ce babu maza mazinata kuma saboda kun san zina a mace ta humuni ta humuni a gumma namiji sai shekara biyar yana zina ko goma amma in ya tuba ya haɗa kayan sai dawo masallaci ya zama lada ne sai a ba shi yan lima. wadda a ce ya tuba ai ce wannan da manemin matan ne ce a ya daina yanzu ya shiryu amma mace ta tuba ta yi aure ta aifiya in wani ya zo nema su ya ce yar wannan naka aura wanda sai da ta gama bariki ta yi aure ka duba fa ta tuba ta yi aure ba fa ita ba ita bace bai uwarta uwarta ce da ta yi ta yi yi hayaniya mana ce lalacewa ko <laughs> eh ta zo ta tuba ta yi aure ta aifiya amma in ka zo neman in wata gwaggin ka ko ta kakar ka sai ka ce bar da wannan gidan ka wanda uwarta sai da ta gama gantali kafin ta yi aure to saboda munin zina abun mace shi yasa ba su cika cewa namiji bari ba da haka sai suka cire ta din kawai ana sa wa mata qala kadhalika qala rabbuki qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa lidja'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya Allah madaukakin sarki yace kazaliki kamar haka ne qala rabbuki ubangijin ke fada wato mala'ika yana gaya mata kazaliki qala rabbuki haka ubangijin ki yake domin zalika kafin din damirul mukhatab ne in mace za a yi magana dai a ce kazaliki kamar yadda ya wuce kisa zakai aka ce kazalika saboda namiji ne shi da in biyu ne sai a ce zalikuma zalikuma mimma allamani rabbi ko in maza ne za ta ce zalikum ko zalikum yu'adu bihi an gane ko in mata ne sai a ce zalikunna fa zalikunna alladhi lumtunnani bihi to da yake mace ce kala kazaliki kala rabbuki yace huwa alayhi hayy walinaj'alahu ayatan lin-nasi rahmatan minna wa kana amran maqdiya ina ganin da yake lokacin namu ya kusan karewa kuma na da baki la'alla akwai a cikin bakinmu wanda za a wakilta ya yi magana a madadin jama'atu nasarar islam ta jihar bauchi da ta kawo mana ziyara muna godiya da wannan ziyara da wannan girmamawa da aka yi mana san waye ne mai yin kalma ah, ai ban ga sakatare jiran din ba ai ai ban ban ma kula da shi ba shi kwata kwata na dauka eh ashe masarautar ne ta taso gaba daya da sarki na zama أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا مولانا الداعي إلى رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ma الله سبحانه وتعالى ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan dare a wannan majalisi mai albarka muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sada fuskokin macin aljina ranar tashin kiyama kamar yadda aka yi bayani wannan tawaga ce ta jama'atul nasarar islam rashin jihar bauchi wadda muka tsara bibiyan wurare na majalisun tafsirai na farko don kai ziyara su waɗanda suke gabatar da waɗannan tafsirai da jaji auto da musu na irin jajircewar da suka yi suke isar mana da gwalagwalan kalamai wadda idan muka yi riko da abin su karantar da mu za mu tsirarren tashin kiyama kuma yana nuna irin daraja da kima da wannan al'umma in ta samu sabanin al'ummai da suka zo gabaninta domin wannan al'umma din Allah subhanahu wata'ala ya shede ta da amurna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar tana umre kyakkyawan aiki tana kuma hana ga mummunan aiki duk da cewa tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi sallam yau shekara 1447 har yanzu ana karantar da wannan addini ba tare da an gurɓata shi ba duk da kai kokarin ka gurɓata addinin sai an samu su sun tashi sun nuno ko sun tace abin da yake gurɓatacce ne daga cikin abin da kake so ka sanya sabanin sauran karantarwa na annabawa da su zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana daraja da kima da muka samu kuma ka samu ta wani wata wadda al'umman da suka zo gabanin mu ba samu wannan ba shine wata Ramadana za ku muna godiya da addu'a wa malam dr ah, gyaɗe na irin ƙoƙarin da yake yi isa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga mutanen da babba abin da fi murna da shi shine da na ga wato ɗan uwana matasa sun fiye a cikin wannan majalisi to yanzu da za a daɗe mun daɗe da sauka daga mataimakin shugaban majalisar matasa na najeriya na musulmi za ka za a daɗe ana yi kuma yana nuna cewa al'umma tana da gaba amma babu damuwa kamar ka zo ka samu a gaba ke da masallacin waɗanda suke suka fi ni shekaru na ciki a cikin masallacin su sai gafa lalle akwai matsala a cikin wannan majalisi abu na biyu muna kira ga al'ummar mu cewa mu ba wa juna uzuri mu yi haƙuri da juna domin fitintunu da suka tunkaro mu kowa ya san a najeriya musulmai ne sai suka je kotu a wasu yanki kowa ya sani a najeriya a yau musulmai a wani yanki sai da suka je har kotun koli spring court suna neman a ba su dama su sanya hijabi ba fa hijabi ne da muke magana har kasa ba ne a kamar ne ba suke faɗa a kai a ba su wato ƙasashenmu na yammacin a kudancin yamma wata ƙasashe ne wanda musulmi sun fiwa wata ƙasashen yarwawa har su ko suka je a ba su dama su sa ɗan kwali a makaranti amma kuma ana cewa musulman da suke tafiya neman haƙƙinsu a kotu su sa ɗan kwali suna cewa sun danna mutane suna musu kisan gilla bai mana an riƙe hannunka ana malin kowa ce sai kake zalunci kowa san wannan to me jawo wannan yana faruwa ne saboda ba mu da hadafi guda zan muna zama ne irin da 'yan marina to babu yadda za mu fita daga cikin wannan sai mun haɗa kayanmu mu haɗa kanmu kuma akan abin da ke daidai wato na kitabu wa sunna da kuma bisa fassarar magabata na ƙwarai idan muka tsaya kan wannan tabbas za mu yi nasara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da fitintunin da suka tunkaro mu abu na uku na ƙarshe shine faɗakar da al'ummar mu tashi mai addu'a wa shugabanninmu babu masifa kamar yi mutum ya zauna ya ta la'anar shugabanninsa to idan suka daɗa lalacewa fa daɗa masifa ta dawo kanmu kuma kai masu Allah jarabe ka da shugabanci yau in aka kuka kafa ƙungiya ƙarama kuka fara tara dubu ɗaya dubu mutane muka kai wasa wanda yake zama gindimi shi a zagi shugabanni shi zai je kudin aljihunsa ya shiru a masa kuma bayan daga gaba kuma ya zauna cewa ai gwamna ya kaza shugaban kasa ya kaza ko ci a na lokacin gama ya yi kaza shi ma ba shi da amanar kamata dinu da da shi shugabanni mun nan ba daga cikin suke ba ashe addu'a za mu yi ta yi Allah subhanahu wataala ya canja muna ita bi mana ya faɗakar da waɗannan shugabanni matsayin da suke rage da shi kuma ya tabbatar da su kuma ya tabbatar da mu kuma mu ci gaba da addu'a musamman masifar da ta tunkari jihar Bauchi ta bangaren alƙalin local government a yau fa a wasu yankuna na alƙalin local government wannan majalisin ba za a iya yin sa ba ku dubi ko zaman da malam kawai yi a cikin kusan awa guda irin ɗimbin wato muka da ya bamu mu to wasu ba su samu dama su yi ma ashen ba balle ma su irin zama na majalisar irin wannan majalisi za ka ina kira gare mu ci gaba da addu'a wallahi ba za mu san masifar nan ba kuma mu san wani girman masifar ba sai da wata nan muka je zamfara za mu tafi sokoto wani taro na da'awa na ƙasa sai aka rufe hanya sai muka tsauna tsakanin gungudu da talatin mafara ba za mu wuce gaba ba ba za mu dawo baya ba za ka ka ce da mafi sauƙi mu dawo wani ƙauye suna ji tsanya wani ko wani abu kamar haka da buka zo buka tuna a rezo ana cewa wato wani lokaci ana haɗa kai da wasu waɗanda suke ba ta gari daga cikin masu sarautu da su masu yi ce ga wani bako ya zo naka muka yanke hukunci wanda muke gani sun ce na su ne mun shiga gani kamar limamai sai muka ce a nuna mana gidan na agaji za su da ɗan da jin ma shi ne wato kuma a ce senior group leader na moral local government shi ke nasu aka muka je gidansa aka muka yi sallama limami ne kamar da dr giya ɗin ne yake liman muna sallama kawai sai ga liman ya fito da bindiga a rati wallahi al'azim da bindiga a rati ni da ne da muka je muka masa bayani daga yadda muke ita a tuya za a yi mafita karka damu za mu kwana a masallaci ita a tuya ga wasu ma ga motoci ne sun kai sama da guda talatin don an abin an kwana abin an kwana a wannan ƙauyen akramaka Allah da asuba da asuba da akramaka Allah asuba duk na farko tukun da muka je ba kaman wancan mafi karanci abu da gashi da muka mai halin shi ne da harbi da asuba duk wanda ya zo masallacin yin dukkan mutum ba bindiga a hannun su ba kone ne da aka tsar shi a wuri kun ga wani ina faruwa a wani wuri ne da muka zo sallama da liman sai muka ce to liman irin wannan rayuwa ya kuke ce wallahi matan mu ma kowa da bindigar to yanzu idan ka samu mace mai zafin kishi mijinta zai ƙara kishi <laughs> ya za yi don haka mu ci gaba da addu'a addu'a usulul mu'min lalle addu'a be mu'mini ne Allah ka mana ƙarshen wannan fitina Allah ka kuma mana ƙarshen wannan wallahi kada Allah ya jirbe mu kamar da jirbin mutanen zamfara su mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu wannan shine dalilan mu na zuwa wannan majalisi da shi dan uwa Dr. Giyade kuma mu ka ziyara mu ga yan uwa kuma mu gaisuwa ta shi mai martaba jagoran wannan kungiya ta jama'atul Nasr suna rashin jihar Bauchi Dr. Ruwan Suleiman Adamu a cewa lallai a ci gaba da addu'a mu shugabanni a ci kuma addu'a ma kasa da don zaman lafiya da neman zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala da tawfiki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada ya sanya mu cikin wadanda za a yi tasu a wannan wata Ramadana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu injiniya ahmad jumba babban sakatare na jama'atu nasarar islam na jihar bauchi matashi futuk ko tukufko matashi kawai ya faɗa ce yana cikin ku matasa <laughs> Allah ya ƙara lafiya da imani da ayyuka na gari gaskiya muna cikin farin ciki matuka da wannan ziyara na jama'atul nasarar islam reshen jihar bauchi kuma ah, ita jama'atul nasarar islam dama ita uwa ce ita dama wuka ce ko ina kaifi ne da ita tun da jama'atul nasarar islam aka ce na haka don musulmai naku wannan in har al'ummar musulmai ba su iya haɗuwa a ƙarƙashin jama'atu nasarar islam ba to ban ga inda za su ba. da haka wannan ziyarar tasu za ta rinka tunatar da mu wajabcin haɗin kanmu wajen a tunkaran matsalolin da suka shafa al'ummar musulmai gaba daya dole mun san cewa akwai wasu abubuwan da in ba mun taru dukanmu ba wallahi ba za mu iya nasara ba in dai kowa zai koma gefe shi da jama'arsa ne kadai ba abin da zamu waɗanda ba mu din ba abin da yasa suke nasara kenan saboda su suna iya haɗa karfin duk abin da suka sa a gaba su manta da bambance bambancen da ke tsakanin su saboda matsalar ta shafi su gaba daya amma mun kasa wannan haka ina ƙara muku ƙarfin gwiwa akan wannan irin cizirce-cizirce da kuma taro da za ku rinka haɗawa na dukkan ɓangarori wanda za a rinka tattauna abin da ya shafa al'umma su mai baki daya Allah ya saka muku da alkhairi kuma a miƙa mana A gaisuwa wajen mai martaba Dr. Duwani Suleiman Adamu mai martaba sarkin Bauchi Allah ya kara masa lafiya da imani da ayyuka na gari Allah ji kan magabatansa sannan daga cikin sakon sakatare kun ga yace a rika yi wa shugabanni addu'a wani lokacin su matasa kafa ta mala ba sa san irin wannan yaran su in dai magana shugabanni ne sun fi so ka Aisha caka kawai a buɗe wuta aka suke gani kuma wallahi buɗe wutan nan babu alheri a ciki shi wannan buɗe wutan da kawai ana morewa ne kawai za ka more shi mai wa'azin zai more ya faɗa abin da ya ga dama in an turo BSS ku bar shi ku gudu ku aka ne ba za a ce ƙwarai kuwa in an turo musu dss ya neme ku ya rasa amma lokacin kowa ya masa kabbara allahu akbar allahu akbar ya zama hero amma bai da wani amfani shi shugaba ɗin da kuke gani direba ne ya ɗauko ku a mota ko ku yi addu'a sauka lafiya ko ku yi addu'a ta kife oho kwarai kuwa ban ga tunani a mutumin da ya ɗauko ku a mota shi ne direba kai kuma ka ce wai bari kai masa tofin alatsi ne ba don Allah in ya kife kai ɗin laka ɗire ne to direba ko mun gangancin da yake inda ya tafiya yana hannunsa wallahi abin da ya kamata shi ne kai addu'an Allah sa a sauka lafiya shi da abin da ya kamace ka ka ce Allah Allah Allah ta raba lafiya a gama dai a sauka lafiya amma maganan Allah tsini wallahi bata taso ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mu da abubuwan da suka gagare mu Allah zaunar da mu lafiya a mu jihohin Najeriya da suke fama da tashin hankali Allah zaunar da su lafiya Allah zaunar da su lafiya Allah raba mu da ta'addanci kowane wuri ake yi a cikin wannan ƙasa tamu Allah haɗa kan musulmai baki ɗaya Allah nuna mana gaskiya ba mu ikon binta da aiki da ita Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai